to ta fara asali ne na halin Allah yana da ta mutane su da maganin na karofi bugun ciki maza suka tsoro sai kuma sun sha Allah shi ba ka lahiya a mai ya faɗi yanzu ƙasa a karaba a au na gode mara na gode Allah shi ba ka lahiya mai da mai daɗi tafiya baban kwana a wani gari ɗaya ga ta hau ba dogon doki mai ma

shafi yaro doyon ya yi ta ya kwaga a masa kofa ku bude ta ku ja ya yi ta kofa mu maka kare yanzu kuna saboda na bayan ka in babu kalangu ko ba shi aida ka ku koma ɗaki nauyi ko lokaci na tafi eh, kowa ya nutsu maro to lokaci na tafi kaga ya bude ido eh? ya san waye a gaban shi kowa ya nutsu ya kama kan shi lokaci na da magaye da bude yanzu ana o? I. na yake shi ba ba sai yana koyo ba sarki sarki lokaci lokaci abokin tafiya lokaci abokin tafiya yau dai hadari bai zama da gidan ban da ya kamata mu yi ba na gasa amma alhamdulillah idan Allah ya kai mu gobe za mu dandan garkuwar ba ga ka kaduna da shi da shafan ba ga kuma za mu dandan sha'aike da shi da shafan bc za mu dandan shagon sama'ila da shi da ɗan shafar bc za mu yi dambe guda hudu gobe su ne suka rage mu juya wancan damban nan mara lafiya za mu kai shi zuwa lahadi in bai samu lafiya ba za mu ba alaye wani gobe za mu yi dambe guda hudu manya-manyan dambe saboda gobe juma'a ba a dambe shi za mu ka samu dambe inda idan mutan kaduna Rashida, shi Audu shaban audin tunga sha aike shagon dc barkon musan kaduna shagon gwagwa kuma biyu ɗan sama'ila ɗan bush za mu yi dan guda hudu gobe nauyi nauyi Kaleri ya zuba ido, masana Amadi ya zuba ido.

yakin da ya ci babu yan sanda waye guduma yakin da ya ci safara waye guduma amma fa guduma lokaci yake yi ko lokaci abokin tafiya lokaci ba narya ba nauyi nauyi gaba nauyi baya ƙarfi magani iya yaro nauyi ta guduma nauyi ta guduma dukkan nan ba zai kai ka ba wallahi guduma wallahi dukkan nan ba zai kai ka ba ta guduma Sarkin nadin matasan kudu sarki na da yanda ba ku ko cin ya bare sun yadda ayyo ayi go ba to ayyo ayi go ba su rusha go ba di ba su rusha go ba di ko wannan kayyasa sai ko haram kana kallon lokacin Qur'an wannan la ilaha illallah na rage da Allah boko haram ya ce in ka fita ma in ka fita dubu uku na rage da Allah ka fita nauyi nauyin nan mu nauyi arewa ta ta muka Allah ga huduma gare ku nauyi nauyi huduma nauyi huduma nauyi huduma nauyi huduma yadda 'yan damba na arewa da 'yan damba na kudu da gudun ma da kuma abokan arzika wani Allah ba shi da zuwa ana ba marabar yanya ana gayyata kowa da kowa ajin a shafayin Allah kama ranar lahadi umar na manyan baƙi in Allah ya kai mu su ne manyan baƙi mara fiyado idan Allah ya kama su ne manyan manyan baƙi Allah ya nuna mana ana gayyata abokan arzika gaba da kudu da arewa zuwa gudu mala ga yawa rabi bin kwari ma muna muna gayyatar shi rabi bin kwari da kada usman tanga duk da da kalmomin muna gayyatar karban da na sun ji inda ake zama ba da yake duka sana san banza wallahi ka duba gidan ya kamata a ci asiri suke ne wallahi gora ko take ne ba a siya ba sai dai a yi dalbi a yi dalbi a yi a yi ko ta sai ma ba su kwana uku ba a yi ba amma ba ka zuwa to ka a gaskiya ko shawara na gashi. ga dubu daya ga dubu ga dubu ɗan nan ballan ko kudin na kudin su na baya a daure a biya ta hujuma tosofi an ba kai ma wa ake da shi ba da bai shi haka kai guduma wallahi tallahi guduma wallahi tallahi har har har waccan da nace ban da shi sai na tawo shi a ciki shi ma Allah sai mun auna shi wallahi bai dan mu can Allah mai sabon ya ce wallahi sai mu auna shi shi ba Allah da kai nake kai kai din da ai ka gane ba sai ma na su kira sunan ka ba kai da kai nake yi a kai da kai ga kana ina nuna ka da kai da kai wallahi kai ma sai mun yi da kai kai da kai nake yi Allah wallahi kai kana tun mutum yaran ka kai kada ka rage kai din nan da kai nake yi wallahi Allah kuwa akwai rabe Allah kai kai kai karamin hannuna kai karamin hannuna da kai nake yi kai wallahi da kai nake yi Allah ka ga shi ko da kai nake kai Allah nauyi nauyi hujuma nauyi kasa nauyi ba nauyi daga nauyi ba ya hujuma gobe za mu dan guda hudu idan mutan Kaduna shabawu mutunga bi dan Sama'ila dan Bush shaike shagon lisi tyn nema shine buga su garkuwar musa shagon ba uba wani uban nan kai wani na kuma ba da ba ci za a ji ashe nauyi nauyi nauyi guduma nauyi guduma ka tafi kan gaba

wai yau guduma ta yau guduma ta ba ta iya buga kusa yau guduma ta ba ta iya buga kusa wallahi guduma ta ta kusa karyewa wallahi na rande da Allah guduma ta yau ba ta iya buga kusa wallahi guduma ta yau guduma ta bara ubanna kai guduma kai guduma ashe za ta buga kusa kai guduma kai guduma nahu abuda abari በተሻጓ መዲስ ወርሳ በተሻጓ መዲስ ወርሳ ከጉድማ ከጉድማ ጉዳው በነ kai da haula kun sha'atin laji ana faɗin da ya kallo kuna gani kuna mutanen da suke dukan dukkunan kamar ba ta kuna fa gani su wasu kokari